اللهم عليكم الثواب وجنبنا الخطايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مدى بوقي فولنا مكة ليس أول في من ذلك الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يجب مدى ومن كلا يا داكي جزير دوت مسلم إلى كلا تنجي ولا أشهر جزير منا ولم مسلاتي a nan akwai wanda ya aka fi sanin ka da masallacin barkari da bi kuma Allah ta ala ya fi sanin ka da magabatan mu gaba ɗaya Allah ka ba mu ikon shi da su ka haɗa ma gidan su yau munasaba ce ta fassarar kudu ba ta yi kidan mai tashin muhimmancin adalci wajen zaman lafiya al'umma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sauƙaƙe mana al'amura ya samu a kan adalci a dukkan mu da mu da ayyukanmu yan uwa masu albarka in ana maganar adalci malamai suna ce masa ruwa da kyau wato kishiyar zalunci da agaliki. kuma adalci shine bazulul huquqil wajiba wa taqwiyatu al-musaddiqin bi huquqi wato duk inda wani abu na hakki na dole na wajibi yake na wani to a kai game shi ya ta game shi a sadar da hankoki ga masu aiki wannan wajibi ne dole ne a musulunci a ba kowane zai haƙƙin haƙƙawa musulunci ya zo yana kwanaitar da bayi gaba ɗaya a kai da adalci a doron ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala آية aya سنة hamsin في النساء suratul سوى جل جلاله إن الله يأمر أن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعلم يعظكم به إن الله كان رحيما مسلوعا لن ألا يناقض مجرم فشرع بشر umarni ne ga duk wanda ya yi imani mu ba da amanoni ga waɗanda suka cancance ta su ne ahaliha in za ku yi hukunci a tsakanin mutane ku yi hukunci a adalci ba da duban aboki yaya kai uba kowa da sai sauransu da sauransu da sauransu ko mai mulki ko mai kuɗi ko talaka ko wanda ake ɗaukar sama kowa da cikin al'umma dole ne ka ba da hanki da inda ya tattara Allah ya mai mana wa'azi da wannan kuma Allah mai ji ne kuma mai basira ne ya san abin da ke gudana a tsakanin in mun kyautata ya sani in mun munana mun ya sani in mun gyara ya sani in mun bata mun ya sani al'adulu yusahimu fi tawfiq al-hukam bayna al-hakim wal mahkum idan kana kan a samu alaƙa kyakkyawa ta kauna ta soyayya tsakanin masu mulki da waɗanda ake mulka to adalci ya tsaya a tsakani za ka ga talakawa na kai shugabanninsu suna adalci gawa da talakawansu sana akan samu jagoranci na taimakanni in taimake ka sannan al'umma ɗaya ɗaya sun da society mujtama dinku za ka ga kuna tafiya kafada da kafada wannan na taimakon wancan wancan na agaba ma wannan al'amura ta zama daidai a lokacin da muke magana a kan adalci to adalci shine ne ginshiƙin tabbatar ƙasashe ma gaba daya duniya ba za a zauna lafiya ba ba za a samu yadda ake so ba iqamatul duwan gaba ɗaya duk wata daula a duniya in ana son ta kafu ta zauna da ci gaba sai da adalci idan kuma ba a yi adalci ba shi ke sa su koɗi a awul mamali duk wata daula ko wata yan wanda take ganin ta isa in ne za ta sa zalunci a gaba ko kuma za ta kofi na sunan ta warwar tana kasa kuma ko gida ne ba a adalci ko an rusa gida an lalata gida ba yadda za a yi a samu yadda ake bukata a wannan gida da zamantakewar waɗanda ke wannan gida don haka siyasa da shugabanci da rayuwar al'umma gaba daya ba zai kyau ya tabbata ba sai da adalci wannan kila ce wanda ya tabbata ga abubuwa da suke aukuwa da kullum da tarihi sunan Allah ce ma gaba daya subhanahu wa ta'ala kuma in ana maganar adalci ga shugabanni da mulki da daula ba a bambanta daula musulma da daula wadda ba musulma ba ma daman akwai adalci domin zai ci ba. ma daman babu adalci ko sarkin musulmi ne daular ta sai ta wace kuma ba za a zauna lafiya ba ba za a samu ci gaba ba dan ka islam gaba ɗayansa dinin adili addini ne na adalci kuma adalci a musulunci wata tifa ce wanda ba ka raba shi da ita kamar yadda ba ka raba jini da hanta kai ba ka kashe hanta ba su da amfani ya ka tsoye ta ko ka gasa ta ko ka dafa ta za ka iya tsira ta kasance ta ba za ka gani ba amma duk lafiyayyar hanta ba ka raba shi da shi haka kila jinin musulunci in dai ana tafi da shi yadda ya kamata to sifarsa da ta canza adalci adalci a shari'ar musulunci abu ne tabbataccewa iri kuma kafin sarari ne wanda yake wajiba Allah subhanahu wata'ala ya bambanta tabbatar da adalci da yin adalci da dukkan nau'in al'umma da rayuwarta bilastik na ba tare da an iyakance ma wani ba tun daga kan manzon Allah صلى الله عليه وسلم يقبل كامك لآدمتي يقول الشيش أحل آدمتي فدوب آية تقول شاب يسوى الشورى إن الله سبحانه وتعالى يمي شيوى فلذلك فجرهم والسقيم فما هم ولا تتبي أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينهم هذا قرآن واضح بادر Allah subhanahu wa ta'ala ce a kan wannan tsoba ta gaskiya ka kira al'umma ka tsaya ba gaba ba baya ko kuma ba kaucewa abu ba dama kar ka jafi da wanda ya yaba da wanda ya zaga da wanda ya ke madalla da wanda ya zaga kai dai ka tsayi a kan haka kama kullum kamar yadda aka umarce ka addinin musulunci shi mustaqimun ne kuma mustaqimun ne shi ya sa wanda suke cewa addinin musulunci a rubutu ne karya ne wanda suke cewa demokrasi ne karya ne al-islam huwa al-islam wa sayabqa islam ila an taqum as-sa'a Allah subhanahu wa ta'ala ce wala takabi ahwa'ahum kada ka bi san zuciyarsu domin kana mulki ko kana da wani mutane ko kana wani aiki za ka bi hawani can san zuciya ya zo yana neman ya sa ka kayi abin da ba daidai ba in ba da karfin mulki ko da karfin aljihu ko da barazana ko da abu mai kama da haka a'a kar ka bi san zuciyar wani ka ce na yi imani ne da abin da Allah ya saukar kuma abin da Allah ya saukar sabon sassa ba manzon Allah kiyama ku tsoron zalunci aka fi adalci duk abin da ya yi na zalunci zai zama masa duhu kan duhu kan duhu da kiyama domin zai da na sani za a yi masa wawarto abin da ba ya zato zai auku dukiyar da ya ci ko jinin da ya zuba ko wani ta'addanci da ya yi ko cin mutuncin wani da ya zuba zalunci Allah subhanahu wa ta'ala zai wawarce abin da ya yi na tsalla ko azumi ko zaka ko sadar da zumunta ko sadaka na ta a ba wanda ya zaɓe kaga zai zama maka duhu ranar tashin alfiyama a halin da ɗan adam yake neman tallafi ba mai san masa ɗan abin da ya je sai a bashi masa muslim ya rawaito wannan hadisi ma kalmi ya sa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma min abdin yastaqimu Allah aliyya yamutu yawma yamutu wa huwa ghashil li'iyati illa harama Allah alaihi aljanna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu wani bawa wanda Allah zai sa wasu al'umma ya kula karkashin kulawarsa sawa'an shugaban kasa ne gwamna ne minista ne kamishina ne ciyaman ne na local government sarkin gari ne a hakimi ne da kake ne mai anguwa ne in dai akwai wani a karkashinka ko da a gidanka ne matsayinka mai gida maimakon ka kewaye su da adalci to ranar mutuwar ka in mutuwar ka ta zo in kana yaudara su kana balinta su kana musu albushi ta'ala subhanahu ka ta'ala sallallahu alaihi wa sallam yake illa rahmanallahu alaihi janna ba sai Allah ya sa mu kama wannan bawa da gidan da janna

kuma ba ruwan Allah da cewa kai musulmi ne ko ba musulmi ba ne ko ka zane ko zane in dai da ba ka zaɓi shugabanci ka tsaye da adalci ka ba kowa ka. Allah kuma zai taimake ka mutum kai da kowa amma kan kayan zalunci kana shugaban gwamnati ko shugaban ma'aikata ko a wani waje ko gidanka ne wallahi ba za ka zauna lafiya ba duk shugaban da bai zama adali ba ka ko fa da wani zuwa amma in ka tsaye da adalci ka kafa adalci to daularka za ta rutsa ka kuma wallahi ko kudin ka da kasa ko da ma ba musulmi ne ba wanda duk ya sanya a kati da kuma shafi ginshiƙin daularsa zalunci ne da cin amana da zubar da haƙoƙin al'umma daularsa ba za ta farfata ba kuma ba zai zauna lafiya ba kuma la'ana za ta bi shi a kashin don al'umma ga shugabanni biyu ba a mantawa da su wanda adalcin shi ya kai inna naha ga wanda zalunci ya wuce gona da gida al'umma ba su mantawa da su shi wannan adalcin sa ta jilibu lahun rahama wa za ta kalli lahun la'ana wanda yake mai tsa'a ne mai adalci ne mai tausayi ne mai kula da al'umma ne to duk sanda aka tuna da shi za a ce Allah sarki Allah ya fi kanwa da zamanin shi ne da baka rafa idan ya ka ya shahara a kan zalunci duk sanda aka ambace shi wani ma bai zamani da shi ba amma ya samu tarihin muguntarsa da ke kansa da zaluncinsa sai ka ga shi ne ne ya daga nauyin kasa to haka ɗabi'a yi, wanda ya sanya adalci shi ne a sa na mulkin sa ko kuma ya kiyaye al'amura to Allah zai tabbatar da shi wanda ya aka ci aka ci kuma za ka yi ibn taymiya Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa inna Allah yanfuru dawlatan adila wa in kanat kafira wa la yanfuru dawlatan zalima wa in kanat mu'mina ka'ida Allah yana taimakon daula wacce take adila ko da kuma bai mulkin kafiri haka nan Allah subhanahu wa ta'ala bai ba da gudunmuwa da tallafi ga daula azzalima ko da muni yake jagoranci saboda Allah bai yarda da zalunci kamar yadda bai yarda da kafiri subhanahu wa ta'ala wata hadisa ta uku a zamanin khalifa da washi kuma bin abdul aziz adal bani umayya rahimahullahu ta'ala wa amsa ɗaya daga cikin umar gwamnonin sa aka kashi ya ɗaukaka ja ya rubuta wasiƙa zuwa gare shi yana cewa amma ba'adu fa inna madinatana qad khalibat fa ra'a amirul mu'minin أن يقطع لها ما لم يرمها بها بعد فكتب إليه عمر أما بعد قد فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت خربت فإذا سمعت كتابي هذا فحسنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم فإنه معمتها والسلام رحم الله في العالم wato wannan gwamna nashi ya rubuta yana cewa bayan yi hamdala ya sarkara ya ce ina sanar da sarkin musulmi ƙasarmu ta lalace ba hanyoyi ba kaza kaza ba abubuwan murne rayuwa idan sarkin musulmi ya ga ya dace ya ba mu wani dukiya mai ɗan yalwa mai ɗan gwaɗi domin mu kyautar da rayuwar al'umma mu jatta abubuwa hanyoyi mu samar musu da abubuwan roƙe rayuwa da abubuwan kaza da kaza da kaza in ya ga ya dace muna fatan ya mana haka amma ba muna cikin matsala Umar, عمر رضي الله تعالى an ya dauki alƙalami da takarda ya ce bayan na ji abin da ka faɗi fa kalfatin su fita ba abin da wasiƙar ka ta ƙurta na fahimta na gane wa ma ga kafta an da madina ta kuntar harbar ka ce ƙasa ta lalace ba dukiya ba abinci ba hanyar sadarwa ba ruwa ba kaza ba tituna ba kaza idan ka karanta wannan littafin nawa maganin duk abin da ka faɗi mahasin ajin ajin ka ba ka karka tsaro da adalci an gama arziki zai yalwa sannan wani ƙaiko uku halinar zulmi duk hanyoyin ƙasarka ka tsarkake ta babin zalunci fa inna umma ummatuha wannan shi ne zai kawo maslaha da gyara da ci gaban ƙasa wata lamna maka lafiya idan ka dubi waɗannan kalmomi takaitattu za ka gane adalci ba ta hannun al'amari ba yanzu ba dubi kasan da ta wuri ba ne hmm? wani so ɗaya yake shi wani so biyu oh? amma kuma gashi muna taka arziki muna yawo a karkashin dina ne da fetur ya aka yi ne adalci haka. a zamanin mai wannan magana kuma bin abdulaziz shekara biyu kacal yayi yana mulki amma cikin shekarar nan biyu saboda tsabar tsantsabar zallan madaran adalci sai da aka saka dukiyar zakka ana yawo ana jama'a ga zakka kowa ya leko ya ji zagarwa aka ce zakka ne sai su ya gida ce alhamdulillah kan agnan Allah min fadli shekara ji yana ka ciki sauri a kan wani in ba haka ba ta ja maka ka fitina a rayuwa da gobe kiyama kuma kai da adalci a zamantakewar al'umma da ruwa wato abu ne wanda in ba a yi shi ba ba za a zauna lafiya ba domin shi ne alhaziku lil aqida wal mali wal nafsu wal shi zai tsare ma bayi aqidar in ana adalci za ka kowa yana tafiya a lafiya da sannan shi ne zai tsare dukiyar al'umma in ba a adalci abinda ya kamata naka ne za a kwace a ba waninka kana ganin haƙƙinka za a hana ka wanda ba haƙƙin shi bane a baki kuma adalci shi zai sa rayuwa da zub da jini in ba a adalci sai a kashe a yanka a zub da jini ana farin cikin an kashe an yanka an zub da jini bayan Allah saboda ba a adalci sawa'an ta afrad ne mutum ya kashe mutum ko ta hukuma ce kawai in ba kai mata ba ka sama ka kamar kuma shi ne zai tsara mutunci in ba adalci sai a ci mutuncin wanda aka ga dama a wani hakanta wanda aka ga dama a tozar da wanda aka ga dama bidu da sa sannan adalci shi ne abin da ke haɓaka arzikin ƙasa ya kawo aminci da zaman lafiyar bayi don da shi sammai da ƙarfin suka baya. adalci shi ne matattar mafakan masu rauni kuma nan ne talakawa ke makalewa su sha dace duk inda ba adalci yi talaka ya ya bari za a hana shi haƙƙinsa ya buɗe baki a maule shi kuma da adalci ne ake tabbatar da haƙƙin wanda aka balike wanda kuma ya cancanta a bashi aka haramta masa adalci ke mai da masa haƙƙin ba da adalci ne zamantakewan al'umma ke tsinkewa a juna kalmarsa ta zan guda tsaya alaƙarsa ta tabbata sannan duk wani abubuwa na alaƙa ya tafi yadda ya kamata matuƙar akwai adalci domin adalci shine yake tattara dukkan al'amura ya kama wata alkhairi sannan ya aza ka a kan da'a da abubuwa da madalla Sa'ada, da tumanina duk tana tattaruwa ne akan adalci dan adam in ana ba zama lafiya ba tsaro ba kaza ba kaza to ba adalci dai ba wani Allah domin shi ke kiyaye dukiya ya kiyaye rayuwa ya kiyaye mutum kuma duk inda al'umma suka zauna lafiya sannan suka sami tsaho. to al'ummar nan zamantakewa wasu za su samu arziki na bukata yanzu da yawa mutanen da suna da gona gonakinsu gonakin nan waɗanda suke yautsayi ne ɗan taki kaɗan za a samu amfani amma shekara da shekaru ya zama tsaro ka buga wasu gonaki wajen galaji mawa da ina ne irin wannan kan dole kana ji kana gani ka haƙura da noma in ta tun da za a samu an rasa in ba mutum yana da wata hanyar bane kuma ya shiga matsala daga nan sai in ba an samu mai tunani mai saiti ba sai ya shiga tunanin yadda shi ma zai ta'azzani daga nan sai alamu masu wasu al'amari ya kai ba inda ake tsammani ba da adalci ne akan samu aminci tsakanin al'umma mujtama ta samu arziki saboda tsayuwar adalci saboda kowa zai zama cikin nishadi yana aiki kan jikin kamfi daga nan abubuwan da za a samar na rayuwa sai ya yawaita sai arziki ya bunƙasa ko ina a samu istikrarul hal fil bilad annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana farko farko a dibar adalci da muhimmancin adalci a hadisin kama dan zai wata baiwa Allah ce cikin kabila Bani mahdu al-Ma'atul mahdumiyya kai sada to ana ganin darajar da darajar gidan da take fito ga gidan sannan kuma yanke hannu ake yi kabilar sauda masa yadda za su yi su kintamu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai aka ce a yi magana da Usama dan Zaidu annabi na tsananin kansansa ya ɗan kama kafa da shi ko nawa ne a biya ka a yanke maka abu Allahu akbar aka yi gaya masa ya je ya zanne na alfarma annabi ya fushi yana cewa a tashfa'u fi hajjin min hududillah أتشبهني في حد من حدود الله حين نظر أبنت الله يشي أسعيد حجي شين ذاك نيني كشي أباك الفهمة كده أسعيد حجي أي كان إصلاح أي كان إصلاح annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara al'ummar musulmi ya maka hutuba daga cikin wani abu da ya faɗi yana cewa inna ma ahlakal ladina min qablikum annahum kanu idza sa'aka fihim ash-shariq ta'ku wa idza sa'aka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadda yahudawa da duk sauran mutanen da Allah ya halaka kafin ku babu adalci a tsaye da haƙƙi idan wanda ake ganin yalla bai ne ya tabka abin siya sai a tare shi amma talaka sai a ce Allah ya ce ka za a sai da masa rai wato dokar ta talaka ne kafin albarun da muke ke nan da ko tafiya ne a titi in ka ji an ce dokar tafiya na talaka ne na talaka ne amma mai gari mai kasa in ya zo ba a ba wannan doka in ma kai ka bi doka ba ka ba da hanya ba sai a buge ka sai ka sha domina ko tushen bindiga mafi karancin abin da za a yi maka kenan eh karanci ne abin da mawacin hankali ke don idan zahauta ta dallo talaka koma da baya samu ganye da haɗe ka san su ba sa ganin ka don ka a kima mutum ko ba kawai ta gama mawakan ba masu ajalin baka masu kalanzu kai ne da wani kalama su ilimin da suke da ilimi na sarki to dole manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shi ya halakar da mutanen da ke suka gabace sai ba wata kalma halida salida yake wa ainullah law anna fatimata bint muhammadin sabiqat la fahiyada na rantsi muku da girman Allah da ya ta fatima za ta yi sata hasha ha kuma hasha wallahi da da na zan yanke hannun ba to yanzu ba kan san shugaban kasa zai saka a dauri to bil hasili ma sun shugabannin ma cewa ake suna da rigar ne? ina da rigar kariya ko kisan kai yayi ba za a yi jami'a ba ko ya kwashe kudi inda yana mulki ba za a ce kala ba yana da rigar mai kariya la ilaha illallah ina a ji ina za a a samu gaba wannan sai ke talaka kai shiga ta'addanci idan ba shi da tsaiki Allah subhanahu wata ta'ala ya sanya adalci shi ne abin da zai tsaye da amni na al'umma kuma ya raba ta da shafa'u da ta'abu a haihuwar mutum in kana neman kitabar sanani barin tsanani ka musiba mabuwa da bala'i to kai da agaji ya zubi da abdullahi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ganima kan bil ihana kuma nan ne yana hawa ganima a ihana sai wani bawon Allah ya kare baki ya ce ayyatul ayyatul ya ce ma annabi ya adalci adalci فقال له لا الشقيق إلا العاجب كي والله ما تابي رجم أبدي يا فاني من إذا أشهد الأمة جباتها آدمك رجم أبدي يا فاني الأمة جباتها آدمك لا تابي الأمة جباتها آدمك لا يأفاع الأمة جباتها آدمك ولكن كبر فاني من يدكي صبر ما هي بخابي يروي هذا يناجع أهمية بالغة أعيوة الأمة domin da adalci bawa shi kansa a karan kansa yake samun kauna daga Allah mahaifin duk wanda ya sai da adalci a rayuwarsa Allah ya yakan kaunace shi kamar yadda yake faɗi cikin littafin ra'aya ta kama kuma sun jama'a wa aqsitu inna Allah yuhibbul ku yi adalci lallai Allah yana son masu adalci wannan kai kuma adalci sannan adalci da shi ne ake tabbatar da rantsuwar zuciya ga bayi wallahi ko ‘ya'yanka ne guda biyu kai ka haife su ko da ma ƙanana ne ka fifita ɗaya a kan ɗaya ba kai matsayin adalci ba wallahi sai ya ji wani abu a zuciyarsa kuma zai kullace ka in kai wasa ka ci gaba da wannan shi ya sa a kada sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake son ƴaƴansa su yi masa da'a to yayi adalci tsakanin kai da ya ko wani a cikin kai ba haka ba ka buɗe kafa na kiyayya tsakanin ka da su Allah ya kare don haka da adalci ne ake amsa addu'an masu addu'a da roƙon masu roƙo kada mu manta akwai mutane uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a watsi da addu'a su daga ciki akwai al-imamu al-adil in yi addu'a Allah yana arka. shugaba adil dukkan na imam ahmad ya rawai ko kuma hadisi ne sahihi da adalci ne ya yan uwana masu albarka ake abinta barin azabar Allah duniya da kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min amil asharatin illa yuta bihi yawm al-qiyamati mabzula la yakuffuhu min dhalika al illa al-adla duk inda aka samu shugaban mutum uku mutum uku kake shugabanci annabi ya ce ba a zo da kai an maka hukumi an daure ka gobe kiyama ba abin da zai warware wannan kulli da ɗauri da aka yi maka sai adalcin ka haka yanzu cikin sahihu tarfi har ila yau kamar yadda muka sani adalci a kasu ne na mulki kuma wani abu ne wanda yake fitira sunna wajiba Ni wanda ya tsari Allah zai tsari shi wanda ya yi Allah zai taimake shi wanda bai yi ba kuma abin da ya gani ko ya bada ciki shi ne zai kuka da kansa yan kuma a takaice ko ai a dunkule wannan shi ne abin da kuka ga mu kwanta muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya taimake dukkan musulmi ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin waɗanda suke tsayuwa a kan adalci Allah ka kyautata rayuwar mu ka kyautata aqidar mu ka kyautata addinin mu ka kyautata dukkan al'amuran duk inda muke Allah ka taimake mu ka ba mu nasara ka raba mu da fitina ka raba mu da matsala Allah muna roƙon ka cikin sake ka wajen lalika ka ba mu lafiya da zaman lafiya ka ba shugabannin mu ikon yin adalci da tsayuwa akan adalci da tsara adalci da yin abin da ya dace na adalci kamar yadda muke roƙo Allah ka sa gobe mu ya fi lokacin kyau haka game da mahallicin mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa'alaikun salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan ta ta fara da kai. Dan kuma kuma da muka fara ba ta ku mu fara ba tun akwai alƙawari da malamin da yake da Allah. wasu shi aka yi na rasuwa wani zai yi manyan jana'a saboda haka ne ba ka yi karatu a kudi kuma Allah ya taimaka ne wanda ya wasu kusan bayan wani saboda haka za mu jira na yi jiji mafansho ya mana jawabin godiya a takaice limanin kuka kuma ya mana addu'a da fatan za a yi hakuri da yadda abin da kasance amma dai sakon dai alhamdulillah mun gode mana a

Allah ya saka da kai sai malamin ka aiki shi ma zai mana addu'a zai muna addu'a ne akwai dabbobi da aka kawo na wani ke son wa'azin da aka yi zai samu da waɗannan lambobin zan 08061178 amma da zan bai da masallaci nan idan ana so a samu da كان رافعا ومعرفة مولد الشيطان من المستقيم الرحيم ثم إذا جاء المسلم وأنا أريد أن أتكلم عن الآخر وأتناول الكبر بسم الله